أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تقولوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا حق هو المسكين وأولى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان يجري به إلى رزقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إلا قد يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعبادته خبيرا بصيرا تقتلوا أولادكم خشية إملاق تنهى عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقي في جهنم ملوما مدحورا أفأ تذكرون السماوات السبع والأرض وما فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا وجعلنا على قلوبهم وكلة أن يفقهوا وفي اعلامهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم ندعو إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوي إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل فجعلت له حديدا أو خلقا مما كبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيقولون رؤوسهم ويقولون متيه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المقتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أخوان المسلمين da muka wannan garka mai albarka tare da manya-manyan bakinmu musamman mai gidanmu sakasar general na alarmomin najeriya ga baki daya kuma ambasadan alarmomin afirka baki daya a sheikh alhafiz muhammad nasiru salihu gwandu wanda yake sautin alarama duk inda ka jiya ba na gajiyar sauran shi wallahi Allahu akbar Allah ya sani wata rana ni kadai sai in sa kira alaran wallahi in saurare ban gajiya Allah ya sani saboda haka alaran ma Allah ya kara mu rayuwarka albarka wallahi jama'a samun alaran ma gare mu a nan Kebbi State da Najeriya ba karamin alkhairi ba kuma alaran mu ayar Allah ne wallahi ko kun sani ba sai an ba ku labari kuma wannan sirri ne na Allah maɗaukacin sarki na Allah maɗaukacin sarki ya gada ma ya ba Qur'ani kuma mu muna alfahari da shi duk da state ba mu samun alaran man da ya shi Qur'ani gangaram gam saboda ka alaran mu Allah ya kara mara yarka albarka wallahi jama'a ni dan karamin almajiri da kamata a ce nayi karatu da <laughs> wallahi malam saboda haka dan abin aka samu kaɗan ba mu san wanda Allah ya shirya abin ba wa ma ta sha'una illa an yasha Allah wa ma ta sha'una illa an yasha Allah inna Allah na liman hakima Allahu akbar Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ta sha'una ba abinda kuke so ya kasance yake kasancewa ba illa an sha Allah sai abinda Allah ya so zai da ka shirya ka tsara to sai Allah ya ga dama abin ya zamo yake zamowa sai ya ce inna Allah kana aliman lalle Allah ya kasance mai cikakken sani ga duk tsare da ake hakiman kuma Allah ya kasance gwani da hikima a ke yake faruwa wala Allah yana yi wa Allah ya tsara alaran ma ni zai karatu da shi cikin wanda lokacin sai Giro ya fito sai ga ruwan sama sun fara zuwa sai inda suke ina ana ainihin ruwa ne da na sai sai ya ɗauka cewa ruwan sama na aka yi sai ya kuma gida ya ce ya abin saboda haka muna fata ubangiji Allah ya sa albarka akar makallahu wannan walima ce ta ɗaya daga cikin yaranka muna cewa kwanzu tu shi ma nan in yi kama qur'ani yana sauti irin naka daɗi muka ji wallahi Allah ya sani <laughs> musamman ni ko sai na son yana tare da ni saboda ina jin daɗi ina tasirantuwa da sautin kwaye da Allah ya taimaki Arabu Mustafa Allah ya mai baiwa da abubuwa da yawa amma daga cikinsu Allah ya taimake shi ya gina gida ga mu kofa gidan yanzu haka kaga wannan da daga cikin haske na Qur'ani da Allah yake ba dan adam yanzu da kuka dibi za ku duware shi nan argungu nan da wahala ka samu mai gida irin nashi nan ko ba gaskiya mai shekaru irin na ko ba gaskiya ba almajiri na kaga ya gida irin wanga kaga ni'ima haske na alqur'ani mai girma kuma abin bai tsaya nan ba insha Allah sama'an samaa sanan na biyu Allah ya taimaki ramma ya eh <laughs> wallahi mal gaji ya yayi aure mata uku kenan kai ka san ba ko ba ko ne aka samu <laughs> saboda haka Allah gama gaskiya mu muna jinjina mu kokari kwarai sosai mun sani hasken Qur'ani ne Allah madaukakin sarki ya baka sa'a kai wa'annan masu duka Allah ya taimake ka rike abin ka baki daya sannan bayan haka nan Allah ya taimaki Allah gama ai bai haihuwa kuma saboda haka duka dai wani wani mami suna da yawa kwarai da gaske kuma ga sabon mota kuma gaskiya ba saboda haka akar makallahu mu ƙara addu'a Allah ya ƙara mu wannan Allah ya manaka da daga cikin yaranka albarka ya ƙara haske alƙur'ani mai girma yan uwa musulmi kun sani an ce daga cikin ni'imar da Allah kawa ɗan adam a duniya ya ba shi gida mai faɗi gida gurgudu wanda ya yi wasiƙa da kai da iyalin gurgudu ya baka abin hawa wanda bai wahalce ka sannan baya ka nan ya baka mata kwarai dukan matan alaran ma na kirki ne dukan su salihan mata ne sannan Allah ya baki abin hawa alhamdulillah gurgudu wanda in ka shiga ciki akwai raba akwai AC gurgudu masha Allah saboda kuma na roƙon Allah wa irin ni'imomin Allah ya sa musu albarka amin yan uwa musulmi kun sai yanka Allah ya wane mutum ni'ima godewa yake saboda ku subhanahu Allah ya yace la in shakartu. wa in ta'allana rabbukum la in shakartum la zidannakum hmm. wa la in kafartum inna azabi la shadid yace Allah ta'ala yace wa in ta'zna rabbukum ka ambata yayin da ubangijin ku ya yi sanarwa ya yayin ce lafi a ba duniya wannan doka ce daga Allah Allah madaukakin sarki ya dokan maka shi alƙawari yake la in shakartum wallahi idan kuka yi godiya ga abin da ni muku abin da dan muku la azidannakum wallahi zan ƙara muku wala in kafartum kuma wallahi in kuka yi butulci ga abin da ba ku bai ba ku komai ba to inna azabi la shadid lalle azaba ta mai tsanani kwarai da gaske wanda zai godiya idan jama'a dukkaninmu nan kowane Allah ya mai ni'ima ya kamata ya gode saboda ka alaran ma Mustafa ka sani wannan ni'ima ce da Allah ya ma ka gode ma Allah koye ka gode ma Allah bayyane kuma ka gwada ma Allah ka gode ga abin da muka sai ya kara maka wannan lokaci na da abin nan ba da na kara ja mana kisa wadda take da Suleiman wanda take tana karantar da mu cewa godiya kana yi Allah na kara maka wannan kisan na kasance kuntu a ta'assaru biha jiddan ina zuwa da kisa sosai shi arawa Mustafa ya sani mawaƙif da yawa na kan kawo wannan kisa saboda ni na ya kara godi ma Allah Allah ya taimaki Annabi Sulaiman da abubuwa da yawa amma ya kamata ko ayoyin kawai mu jira ga Allah ramma ba sai mu fassara su ba Allah maɗaukacin sarki ce wala kad na Dawuda. Wala kad na Dawuda minna mabda ya Dawuda Sulaiman. Eh, wala kad atina Dawuda wa Sulaiman hima. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود بحمده وقال يا أيها الناس علمنا منطق الظهر وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين نعم. وهجر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون نعم. حتى إذا النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساجدكم لا يهدمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى أعمل صالحا ترضيه وأصلح وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الله أكبر yan uwa musulmi waɗannan ayoyin da Allah ya mai karanta mana yanzu dukkanin su ayoyin masu bayar annabi Suleiman Allah ya nemi imomi ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya yana godewa subhanahu wata'ala yace wala qad ataina dawuda wa sulaymana ilma tabbas hakika mun bayo annabi dawuda da annabi sulaymana ilman mun ba su ilimi kenan daga cikin baiwa da Allah ke wa dan adam Allah ya ba su ilimi kenan ilimi baiwa ce wadda ababba wadda ya kamata mutum ya gode ma Allah akan wa qala sai suka ce shi annabi Sulaiman da annabi Dawud suka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi faddalana wannan da ya fifita mu ala kasirin akan da yawa min ibadihi almu'minin daga cikin bayan sa mu'minai ko mu'minan ma su an ba an fifita saboda an ba su ilimi kenan in ba ilimi an ka baka ba ba a ba komai ba rasulullahi yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah ya ce shi da alkhairi shine sai Allah ya fahimta da shi addini ya ba shi ilimin sani addinin sa saboda yanzu godiya ta farko kenan an ba su ilimi sun yi godiya da shi annabi Sulaiman da shi annabi Dawud dukkan sun yi godiya ga Allah bisa ga ilimin ni'imar da Allah ya ilimi sai Allah ta'ala yake cewa wa rifu Sulaiman Dawud wa warifu Sulaiman Dawud Sulaiman ya gadi annabi Dawud malamai suka ce ni ya gada a nan ya gadi wato mulki da annabi ya gadi mulki da annabci shi yasa wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya ƙara ma annabi Sulaiman san jiya gode da yawan hoto a tsaye yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ullimna masu kafai an sanar da mu furucin tsuntsaye da sauran dabbobi malamai suka ce an shafe sauran dabbobi sai aka ce ullimna masu kafai sai suka ce wa aswaq sa'il hayawanat da kuma sautin sauran dabbobi nan ba tsuntsaye ne na sani ba har da sautin wasu dabbobi yana yana yana magana irin su abin nan barewa irin su gada irin su giwa irin su duk sauran dabbobi A annabi sun yake mai yake magana kenan jama'a wannan wata baiwa ce ta musamman wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi to sai mu gani kuma ga shi sai ƙara godiya akan wannan sai Allah kuma ya sake ƙara mai kuma ka inda zamu cimma inda zai ce cikin al'umma ta jama'a da yake yake abin da ta su wa zai je ya ɗauko mai gadon balki ya ɗauko gadon ya kawo miki cikin jama'a ta qala ifritun min al-jinni qala ifritun min al-jinni ala atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun min nan Suleiman da ya ce yana son ya samu wani tsauko mai garin Bilkis zanga san ta yi ifo wa wuri sai wani maji ƙarfi daga cikin aljannu dan malam gudu ya ce ifrit anihin alqawiyyu shadid min al mai bakin ƙarfi ce a nan shi ne aka kuma ifrit wanda in ya tashi yin abu ko ita yana iya cewa ya daga da inda ya ce ni zan je ya ɗauko wannan gadon kafin ka tashi daga gida kafin fito ka sa ƙarfe bakwai zuwa sha biyu na je wannan garin can kasar saba'a na kinkimo garin na kawo maka sai sai uridu asra min haka wa inni alaihi laqawiyun amin kuma ni dangane da wannan garin ni ne ƙarfi da kuma amince ƙarfi na zai sa ya ɗauko shi lafiya bari kawo shi sannan aminci na zai sa duk wata zinari da arzikin wannan garin ba zan taɓa shi ba kenan duk ana son mutum ya san yana da waɗannan kwalifikashin ya zan kana da ƙarfi kuma kana da aminci kamar yadda aka samu annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kasance ga shi da ƙarfi kuma ga da aminci game da ƴaƴan wannan bawan Allah annabi sai ko kuma wani kuma da haka shine yake cewa inna khayra man ista'jarta inna khayra man ista'jarta laqawiyyun yarinya ta baba inna khayra man ista'jarta lalle mafi alheri wanda ka ɗauka jinga idan ɗan jinga gare ka baba alƙawi shine mafi ƙarfin nan al'ani wannan da amintaccen nan baban teke ke ya fi fi gano wanda mai gina ko zami sai wallahi baba rijiyar da marhinta sai an samu kato goma ko da haka ka bude rijiyar nan shi kadai ya bude ta shi kadai ya bude ta mu ya isa da ruwa to ya fi gano an sai baba muna tafiya da shi ina da shi iska na bugun tuwani na sai ce in tsaya in tsaya sai ce in kuma baya in kuma baya sai shi gaba ko magana bai yi mai dutse kawai nake ciwon na hanyar gidan mamuwa kawo nan nan ne ka gawa su cewa amin ta kira wannan mutum kenan kaga ana son mutum qawiyyul amin shi ma wannan jinni al-idris yace wa inni alayhi la qawiyyul amin an sai wani cewa to uridu asalina ina son wanda yake wannan saurin ba sai yace ne قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك فرهب فلما رأيه مستقرا عنده على هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم الله أكبر أنا أقول لك إنك جماعة إنا صوّن به ونن صوري qala allazi indahu ilmu min alkitab wannan da yake da ilimi na littafi malaman suka ce wani jinna daga cikin mutanen shi wasu suka ce a shi in ne a amir suleiman wasu suka ce a'a asufu ne ibn barkaya wani daga cikin azin daga cikin azin su yake cewa ana atika bihi qabla an yartadda ilayka ilayka farko ni zan iya zo maka da shi kafin in je ka ta kamin ka rufe ido ka bude na ji na kinkimo su na ɗauko su na kawo domin gado ne amma kowa ta suke ita gado amma mai kowa takwas gado ne babba wanda aka yi da zinari da azurfa da sauran kayan kawa in ka duba za da sunan gado ne amma matsayin gida ne gudan babba kawai annabi daga zai so bismillah an baka dama kafin annabi suna mai kyamta ido wannan jinni ya karanta ismullahi al'azam nan da nan shi Allah ya ba shi iko ya kici maganar nan raka kawai sai shi ya aje gaba annabi Sulaiman kai tsaye yanzu yanzu falamma ra'ahu mustaqirran indahu yayin da ya gaishe tabbace gaba gare shi annabi kuma ya tabbatar da wannan garin kala ya ce hada min fadli rabbi annabi kuma ya ce wannan daga cikin farlan ubangiji Allah ya bani cikin jama'a ta wanda zai iya yin wannan aiki na ban mamaki min fadli rabbi ya daga cikin farla ubangiji na kenan ka gano Allah ya yi maka farla kai kanka shi ma godiya ne li ya buluwani domin Allah ya jarrabe ni a ashkuru ashkuru zan yi godiya akan wannan ni'iman aw am am ko kafin ko kuci zai nan ranka zai godiya ba zai mutunci ne sai Allah ta'ala ya ce wa man shakara fa inna ma yusnatu duk wanda ke godiya to yayi makan sani don Allah kara masa yi wa man kafara wanda ya bugunci fa inna rabbi ganiyun karim mu gida mawada shi ne ko mai karim saboda kun ji annabi ya ƙara yin godiya haka idan ka fi kissa annabi Sulaiman zaka fi godiya yake Allah na ƙara masa godiya yake Allah na ƙara masa to kai ma bawon Allah idan Allah madaukakin sarki ma godiya wallahi sai da Allah ya ƙara masa yan uwa musulmi ba kun yi ka ganin waɗannan malaman namu suna hamsi ba suna wa Allah godiya bisa ga abin da Allah ya ba yanzu misali ga Allah ya tsaye wanda yake wa'azi in ya kai ina duniyar ka wanda ana iya kai ta hanyar shiga mota ko wani abu wallahi za a ga kai. ya yi saboda ni saboda shi ma ya ba ta shi gudunmuwa na abin da Allah ya faɗi wannan godiya ga Allah ke malaman suka ce kowa na godiya ga Allah ta bangaren abin da Allah ya faɗi kai ne kuɗi ka gode ma Allah kuɗin da Allah ya baka ɗiba kai sanar ka taimaka ma addini kamar yadda malam da ya faɗa da wanda adda ilimi shi ma ya ba da gudunmuwa ta hanyar yaɗa da'awa ta addinin musulunci Allah ramman Qur'ani wanda Allah ya ba aiki taimaka wurin karanta da Qur'ani da kuma taimaka wajen yaɗa shi a cikin duniya sauraka wannan shi ma godiya ga Allah ne shi za kana ganin Allah na ta ƙara musu na ta ƙara musu kuma ba na abu ya tsaya ba ina ma sha Allah sauraka muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan ni'ima da Allah ya wa alaramma Mustafa Allah ya ƙara masa albarka shi ma babban alaramma mu da ya zo. wannan muna ji da shi kwaye da gaske idan muka gamsu a cikin duniya a cikin ko'ina wallahi farin ciki muka ji Allah ya taimaki namu ya kai saboda ka Allah rahama muna ma godiya kwarai da gaske Allah ya saka mana alkhairi kuma Allah ya kamata in dakata malamai da samu da samu da wai su ya hakuri insha Allah ta'ala akwai karatu ka suna nan gaba jibi mala abin ziga nan zuwa insha Allah ta'ala a cikin wannan gare muna fata ita ta har Allah ya maza a zuri Allah ya muna wa Allah godiya kwarai da gaske Allah ya kama daga cikin ni'imar sa dattiga wannan unguwa muna godiya gare ku Allah ya fata muku da alkhairi matasan mu na ahli sunna na wannan unguwa da kuma wannan suru ko ina Allah ya fata da alkhairi sannan baban mu kuma shehu malamin Sheikh Atifu Gwandu Allah ya fata ma da alkhairi da sauran wanda suka sa da Allah ramma muna godiya kwarai Allah ya fata muku da alkhairi Allah ya sa eh na na sakatare namu na Gwandu karwa kallawa muna godiya kwarai Allah ya saka da alkhairi muna godiya sosai Allah ya saka mu alheri Allah ya musu lafiya kuma ana ya kamata in ta ina eh, to ina ne gaba yi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh